العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم الاثنين يرجع رمضان شكرة المدة المدة تلاتين ترى دليل إلى عشرين دقيقة وتر ير شكرة المبين شات بس بإذن الله ذا متش آية تشافقي أتكون سورة الفقار نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحان سبحانك ما قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم قالوا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا نعم آه، الله سبحانه وتعالى yana bayyana wani irin kishin da yake da shi a cikin waɗannan ayoyi kamar da ya zo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ghayratu Allah an bihi ma'ahu kishin Allah a tara waninsa tare da inda an haɗa shi da wani a cikin baya bari baya bari kowane ne wanda wanda aka tara shi da shi domin kamar inda za mu gani a nan allah yana tuhumar annabawa ne bal ulul azumi ma ɗaya ma daga cikinsu ulul azumi sannan yana tuhumar mala'iku kan shirin da saninsu ne ake bauta musu maimakonsa ko kuwa ba saninsu saboda Allah ya bayyana tsananin kishinsa wajen haɗa shi da wani Allah ya ce wa yau ba ya shuruhun uzkur yau ba ya shuruhun ka tira ranar da ubangiji zai tashe su suwaye za a tasa waɗanda ake bauta waɗanda ake bauta za a tashe su wa ba ya abu duna min dunillah da abinda suke bauta ko ba bayan Allah za a tashe su da wanda suke bautar da wanda ake bautawa da duk ubangiji zai sai da su bai ya kuli sai ce da waɗanda ake bautawa ɗin a antum adlaltum ibadi ku ne kuka ɓatar da bayina kuka kau da su gabarin bauta ta zuwa ku su ƙi bauta mun su bauta muku am hum dallu sabil Koko su ne a kashin kansu suka wa hanya suka je suka bautar wani allah maimakon allah ta wa ta'ala koko da ziga kure suke yi ba an ce wannan tuhuma allah zai bujirar da ita ga isa dan maryam da uzair da kuma mala'iku isa dan maryam kamar yadda nasara suka rike shi abin bauta kuma bayan allah kuma bayan allah suka suka ce inna allah thalithu thalatha isa yana cikin abin da suke bauta to allah zai tsaye da isa dan maryam ya ce da shi wa izqala allah ya isa ibn maryama anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah kai ne kace da ainihin mutane su rike ni kai ne kace wa mutane ittakhizuni su rike ni ku rike ni wa ummiya da uwata ila haini ababen bauta min dunillahi kuma bayan Allah kai ne ka gaya musu qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq Isa zai ce da ubangiji sarki ya tabbatar maka bai kamata gare ni ba in faɗa abin da ba ni da haƙƙi domin ba ni da haƙƙin abin bauta da ka ni ba ni da faɗi wannan in kuntu qultuhu faqad alimta in ni da faɗa ba gida yi ka sani ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi ka san abin da yake zuciyata ni ban san abin da yake zuciya don haka idan daga gare ne ba ne daga gare ne dai nace su bauta mu ai kafi da sani Inda ka anta allamul ghuyub kai ne masanin abin da yake koye ba qultu lahu illa ba abartani bi an ibudullah ba abin da na gaya musu sai dai abin da ka umarce da shi cewa su bauta wa Allah shi kare eh, abin da kawai na gaya musu kenan to kaga annabi isa ya kubutar da kansa daga abin da aka yi masa na bauta ya ce shi mai faɗa in ya faɗa kuma ai Allah ya fi sani abin da ya umarce su da shi ne su bauta ba ba suka karike shi abin bauta ko ba bayan Allah to duk da haka ubangiji zai zai tuhumce shi amma shi kuma zai kwaci kansa ta wannan hanya dangane da mala'iku allah subhanahu wataala ya ce ah, dangane da mala'iku yau mai hashuruhum jami'an lil يقول ce a haula iya kun kano ya tashi mala'iku baki ɗaya zai ce da su ku waɗannan ku suka kasance suna bauta wanda suke bauta muku ku ne dama suka kuka gayyace su su zo su bauta muku kuka ja su zuwa haka da mala'iku ba za su kubutar da kansu su ce subhanaka anta waliyuna min duni sarki ya tabbatar maka wani kai ne majibincin mu kuma bayan su kanu ya abudu da jinda wa aktharuhum bihim mu'minu a aljanu suke bauta mafi yawan su kuma sun imani da su A babu babu suke bauta ko ba mu muka gayyace su zo su mana bauta su ba mala'iku su kwaci kansu ta wadannan? to kenan duk wanda ya yarda abota masa kuma bayan Allah subhanahu wata'ala komai matsayinsa Allah zai turke shi ya ji da saninsa ake masa wannan bautar ko ba saninsa in ba saninsa kuma bai yarda da ita ba to ya kubuta in ko yana sani ya bari aka ci gaba da yi masa bauta ko ba bayan Allah to shi ba zai shiga cikin wannan tuhuma kuma lalle da wahala ya kwaci kansa saboda ya yadda ya zama ɗagutu ana bauta masa ko ba bayan allah ta bara kwata da ka kenan matukar mutum <clears throat> ya ga cewa wasu za su ɗau wani haƙƙi na allah su bashi to ya maza maza ya ce bai yadda ba cewa shi bai san wanda magana ba ba ruwansa bai yadda su masa bauta ko ba bayan allah ba isa za mu ga annabi yana da taka tsantsan ta wannan bangare eh, an zo an gaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in shi'ita in sha Allahu wa ita in Allah ya so kai ma ka so yanzu Allah nan da ya ce la ma sha Allahu faqat abinda Allah da ya so kadai shi ne zai kasance amma ni wane ne za a ce in na so abin da Allah ya su kaɗai shi ne zai kasance ba wai abin da nasu A ganin da nan za Allah ya kauda wannan tsari na ɗora masa wata sifa daga sifofin Allah ta baraka wata. haka na wasu zo sun same su ce da shi an ta sayyid yace la innama sayyidullah yace Allah shine sayyid tare da shi sayyid wale da adam shugaban ƴaƴan adam ne baki ɗaya amma don kau da mutane wancan al'amari na ba shi sifa ta Allah nan da ya ce ba sayyidullah Allah shi ne sayyid ka kenan kada mutum ya da ɗau sifa ta Allah a ba shi kuma yadda ya kama? shi ya ƙoƙari ya kare kansa tun a nan duniya قالوا سبحانك ما كان an لنا ta نتخذ من دونك من أولياء suka ce ubangiji sarki ya tabbata maka ba ka da yin bagila da bai kamata gare mu ba an tattakhidha min dunika min awliya mu riki wasu masoya min dunika ko ba bayan ka walakin batta'tum sai dai waɗannan da kan suna bauta wani Allah batta'tum ka tsawaita rayuwarsu ka jaran su daɗe suna jin daɗi suna hutawa suna fantabawa har sai suka bauta banta da bautar wa aba'ahu kuma ka daɗe kana jin rayuwar iyayensu hatta da su zikira haska manta tunaka wa kanu qawman buran suka zama mutane halakaku da sama wani amma mu ruwa bai yadda ba da ta mana kuma bayan Allah tabaraka wa ta'ala su ba ran kaga sun kare kansu da فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذكه عذابا كبيرا الله يجب فقد كذبوكم وإن كنت بوتا لكم بايا الله كذبوكم سكريتاكم بما تقولون عبد كنت فتاه kuna cewa ai su suke su kuke bautawa to su bayan sun karye ta ku sun ce a ba su kuke bautawa da ba su gayyace ku ko bauta musu ko ba su yadda da bautar da kuke musu da ka sun karye ta ba ba ta stani wuna sarfa ba za ku iya juyar da azaba ba ga barinku a yau wala nasarar kuma ba za ku iya taimakon kanku ba a yau waɗanda kuke bauta ba sun ce ba su da ku ba to da haka kenan idan za ku sa kanku idan kun ce su ne za su taimake ku to yau ba za su da taimakon ku bautar da kuke musu ba sun karyata za ka kenan sai ku san inda za ku sa kanku wannan kuma haka za ta faru ga kowa da duk wani wanda ya rike wani abu bauta a bayan Allah yana ganin shi ne maulansa shi ne majikuncinsa shi ne kazansa to abin da zai faru tsakanin su ke nan gobe za su zo suna ƙayyata junansu kuma yadda Allah ba ta tabaraka wa ta'ala ya faɗa yace istamarra allazina tumi'u min allazina taba'u wa ra'u ta wa taqatta'at bihim al-asbab ranar da waɗanda aka bi za su barranta daga waɗanda suka bi su wara wal azaba da muga azaba kuma sun gani kurku to a ran da su waɗanda aka bi za su riga ta abubuwa ba mu ka ce su wanka ba mu ka jawo su ba mu ka sa su suna jayayya a junansu warawar azaba ba, azaba sun gani kurubu ta kafa bihim asbab alaƙoƙin da suke tsakanin su a nan duniya a ranar duk sun yanke wani soyayya da wani kawance da wani agaji da suke a junansu a nan duniya to duk a ranar babu shi ya ƙaƙi Allah ce wa bayyana wani wanda ya zalunci kansa daga cikinku ta hanyar bauta wani Allah wa عذابا كبيرا za أن ɗanɗana masa azaban kabira azaba wacce take babba ta wutar وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا Allah subhanahu wa sai kuma yana ba da amsa a magana da suka a baya da shirikai ke nan da tuhumar manzo da isa yake cin abinci yake yawa a kasuwa da ƙwaru ba da haza rasul ya kula aswa ba Allah ya basu su ansa ita wa ba arsalna qablaka min al-mursalin ba ba aiko minal mursali manzanni ba kablaka kafin kai illa indahu sai dai cewa su hakika waɗannan manzanni la na ta'am suna cin abinci kamar inda shauran mutanen su suke cin abinci wa yamshuna fil aswa kuma suna yawo a kasuwa wajen sana'a su je su siyar su ga abin bukata kuma su siyo wannan suna yi domin mai domin ai su ma mutane ne kamar shawarar mutane illa bibiko da daraja da ɗaukaka da allah ya ba su kuma inda nan ibn kathir ya fito da maganar fili yake cewa allah yana ba da labari an jami'i man ba'asa min minar rusul gabaki ɗaya wanda ya aiko daga manzanni almutaqaddimi da waɗanda suka gabata annahu kanu na ta'a cewa suna cin abinci wa yahtajuna ila taghadhi bihi suna bukatuwa zuwa gidan jikinsu da abinci wa yamshuna fil aswaq suna yawo a kasuwoyi da takasibi saboda tsururi wa tijarati da sayar da sayarwa وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم wannan bai kore su da matsayinsu ba don sun ci abinci wannan bai hana su zama manzanni ba don sun je sun yi sana'a wannan bai hana su zama manzanni فإن الله ta'ala ja'ala لهم من sibatil الحسنة Allah ya sanya musu wani ziri kyakkyawa wa sifatil jamila da sifofi kyawawa wal aqwalil fadila da maganganu mabibita wal a'malil kamila da ayyuka cikakku wal khawariqil bahira da abubuwa da keta al'ada wanda suke bayyanannu wal adillati zahira da dalilai mabayyana bayan su da bihi kullu dhilubin salimin abinda duk wani ma'abocin hankali lafiyayye zai kafa hujja da shi wa basiratin da basira mustaqimatin wacce take liƙaƙƙiya zai kafa hujja da shi ala sidqi ba ja'u bihi min Allah akan gaskiyar abin da suka zo da shi daga Allah kenan kasancewar suna cin abinci suna abubuwa da shawarar yan adam suke yi to amma suna da wasu kibikai da wasu daraju da wasu abubuwa da keta al'ada da wasu ayyuka cikakku da wasu sifofi kyawawa wanda ya sanya su cewa in suka ce Allah ya aiko su ya gabata a da su ga dukkanin mai hankali wanda Allah ya bashi basiya ko da abin da ya bambanta su da mutane zaɓin da Allah ya su fifikon da ya ba su wanda shawarar mutane ba su da irinsa da haka wanda bai hana kuma su ci abinci وجعلنا بعضكم a فتنة وجعلنا sanya من سيشاشا fitina? fitina ne libadin ga shashi fitina ne an sanya mawadata su zama fitina ga talakawa talakawa su zama fitina ga mawadata mawadata su zama fitina ga talakawa talakawa ba su bai da al'amarin su zuwa ga Allah ba sai su dinga hasalar su suna kyashin abin da Allah ya su su kuma mawada talaka zama fitina ga mawadata su dinga mawadatan su dinga raina su suna musu izgilanci haka shugabanni su zama fitina ga mabiya su zama fitina ga shugabanni shugabanni su zama fitina ga mabiya su dinga zalunta su suna musu danniya suna musu burdiya su kuma talaka su zama fitina ga shugabanni izama ba sa ba su haƙƙinsu suna ganin damar da allah ya ba su kamar wata dama ce da biya ba za ta kauce ba shi ke su ta biya su ta birniya su ta abubuwa da duk wannan a fitina ce da allah yake sanyawa shashi ga shashi banya su zama fitina ga kanana kanana su zama fitina ga banya zama banya kanana su zama fitina ba sa musu biyayya banya su zama fitina ga kanana ba sa tausayin su ba sa jin kansu ba sa fuskantar da su ba sa ba su shawarwari na kirki to kaga sun zama fitina da su to shi da Allah ce waje Allah ba ba a zai fitna kun sanya shashen ku ya zama fitina ga shashen to kuma haka rayuwar take tafiya a tasbiru za ku yi hakuri da irin yadda Allah ya yi Allah ya ku talaka za ku yi hakuri da talaucin kakuyawa masu hali hasada ko kuma masu hali za ku yi hakuri da talakawa ku ba su girma da daraja ka kurai da su ka kulakanta su to haka shugabanni za ku yi adalci ga na kasar da kuku kuma talakawa za ku yi ba da girma da daraja ga shugabanni wannan shi ne tambayar da Allah za ku yi haƙuri da wannan makana rabbuka wasu ubangiji bai gani ne da dukkanin abin da kuke yi ko kuma wa makana rabbuka wasiya ubangijinka mai gani ne da cancantar kowa da abin da ya dace da shi wanda ya yi talaka ya ga talocin shi ya fi dacewa da shi wanda ya shi mai hali ya ga shi ya fi dacewa da shi wanda ya shi shugaba ya ga wannan shi ne ya fi dacewa haka wanda ya shi mabi ya ga haka shi ya fi dacewa da shi shi sa ya ce basirar bai bayyasta tahiku an yi ha'ilai tunda ana maganar banzani ne a nan da suna tuhumar me yasa banzani suke cin abinci suke yawa kasuwa ishe to ubangiji ga gari ne da wanda ya cancanta ya yi aike zuwa garin shi ya zama manzansa da haka kenan kasance wasu irin ku ne ga amma kuma sai da daraja ya zaɓi wanda suka dace kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukake ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ne mafi sani da inda zai ya dace ya sa sa. kamar yastahiqu an yahdiyahu Allah don da ya cancanta Allah ya shirye da su Allah ya shirye da shi liba arsalahu bihi da abin da ya aika su da shi wa man la yastahiqu zalika da wanda bai cancanta Allah shi ne masani kuma bai gari da dukkan haka haka duk abin da Allah yi ya yi shi ne bisa sani ba wai da kare ya shi وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا تنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون ويقولون حجرا محجورا الله سبحانه وتعالى انا جاي من من التعنتي لك فريق لوجه هي كسر وجه الامر الله تبارك وتعالى ice wa qala alladhina la yarjuna liqa'a wanda ba sa fatan sun sami da Allah lafiya salin alif qala suka ce laula unzila alaina mala'ika. me ya hana a sauka mana da malaiku wasu ma sun zama manzanni kenan an sauko da wane ɗan gidan wane mala'ika ya zo gurinsa domin sa mu ba za a sauka mana mu ba eh, ai ba kun biye ba kuma a ce ga mala'iku sun zo gurin mu ba auna rabbana ko kuma mu ga ubangijin mu da yake turo mala'iku ba baki daya mu gan shi mu ba ya mana magana kamar yadda yake magana da mala'iku din wannan ba shakka ta'annici ne suka yi wa Allah tabaraka wa isa Allah ce laqad istakbaru fi anfusihim ka sun yi girman kai a cikin cikin kawunansu wa'atau sun yi taurin kai tuwan kabira taurin kai wanda yake babba ga Allah tabaraka wa ta'ala Sun siya ba su a dinga turo musu mala'iku ko kuma ba Allah ya zo su ganshi kuruku wanda taurin kai ne babba wanda suka yi wa Allah lalle idan ba sa fatan haɗuwa da Allah lafiya yasa suka yi waɗannan abubuwa ko irin wanda ya zo a gurare daban-daban a cikin alƙur'ani yana daga ciki ƙwaro dubbe da hatta rubuta mita laba utiyar rasulullah suka ce ai yi ba ba za su yi ba ne. sai an ba su irin abin da ake ba wa manzanni idan an ba manzo mu'jiza gaba annabi isa an ba shi raya matattu an ba shi ainihin warkar da makafi da kutare da makamantarsu to yanzu su ba sai an ba su irin wannan sannan ne za su yadda da manzo a wani gudun suka ce walau da nazzalna ilaihim Allah ne yake ba su ansa walau annana nazzalna ilaihim malaikata wa kallamul mota. to al'amarinsa ai sai ya lalace don haka wannan taurin kai nasu ba abin da zai kai su sai zuwa yanayin alaka ba shi Allah ce yau mai da albala'iku ka tuna ranar fadda za su ga to la bushra yau mai izin lilmujiri babu bushara ta alkhairi a ranar ga masu laifi wannan an ce zai faru ko a nan duniya ko a lahira a nan duniya lokacin da mutuwa za ta zo musu su ga mala'iku na mutuwa su masu wannan halin labushara yau ba isa lil babu sha babu magana ta farin ciki gare su a wannan rana ba kamar mu ba da su kuma lokacin da mutuwa za ta zo musu bushara take zo musu to su masu laifi idan mutuwa ta zo musu mala'iku za zo musu da mummunan labari bal da duka da bangari da shuri haka za su zo musu kamar yadda Allah ce walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almala'ika wujuwa hau wa adbara da za ka gani lokacin da kafirai Allah zai karɓi rayukansu ko mala'iku za su karɓi rayukansu da izinin Allah muna wujuhahum wa adbarahum suna bugun fuskokinsu da bayansu lokacin da za a karɓi rayukansu kaga la rayu ila izin lemu'n jirgin babu bushara kenan haka ne cewa law tara idh zalimuna fi baratun mawuti wal malaikatu basidu do an kusa da za ka gani lokacin da maza zalibai suke magagin mutuwa mala'iku sun shimfiɗa hannayensu suna cewa ku fito mana da ran daku da hannun ku za ku fito da ran daku da hannun ku saboda azaba to alewa ku zo da azaba da bi ba kuntum da ala allahi garata yau za a yi muku sakamako da azaba ta wulakanci saboda abin da kuke gaya Allah wanda yake ba na gaskiya ba wa kuntum ada ayati tastakbirun kuma kuka zama kuna girman kai ga ayoyin Allah kuna cewa wai wai Allah ba ya sauko ku gan ko kuma ya muku magana ko wala ya su sauko to abinda kuke gaya Allah a ranar za ku ga sakamakonsa da haka aka ce kenan wannan zai iya faruwa lokacin mutuwa shine a ranar ranar da mutuwa su ta zo to wannan ranar lafi shirayi wani zai mutu aka san muminai su kuma bushara za su zama su ta alkhairi kamar yadda Allah ce innal ladina qalu da Allah thumma istaqamu tatanazzalu a al malaika hakika waɗanda suka ce ubangiji shi ne mai tafi da al'amarin ba halittunmu kuma mai tafi mana da al'amarin mu baki ɗaya sannan suka tsaya a kan haka ba su kauce ba to ta tanazzala alaihim almalaiku malaiku za su sauko musu lokacin mutuwa suna cewa da su Allah ta hahu wa la ba za ku ji tsoro ba da abin da za ku tunkara nan gaba ba za ku yi bakin ciki ba da abin da kuka riga kuka aikata a duniya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi bishara da aljanna wacce aka kasance ne muku alkawarin ta tun da ba can eh? na da auliya kun fil hayati dunya wa fil akhirah wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wala kun fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim to haka za a yi wa mu bishara ana cewa mu ne masoyan ku a duniya a wannan rayuwa ta duniya da lahira duk abin da kuke sha'awa a aljanna ya tabbatar da ku duk abin da aka yi muku alkawari ya tabbata gare mu za ku samu gara ce daga ubangiji mai yawan gafara mai yawan jin to kaga mu'minai suna da bishara amma mutuwa ta zo su wa'ancin la yau mai zillin mutum wataƙila kuma aka ce a wannan idan sun zo lahira ne lokacin da kowa za a saka masa da irin abin da ya aikata Eh? za a saka masa da irin abin da ya aikata mumini zai zo ya gaba da hisabi hisaban yasiya eh? fa kita mu biya kitabu yi ba sau sawfa hasabu hisaban yasiya fa Babban man kita kitabu bi shimalihi kwaye yaqulu eh? to ga a wannan labushira yau ba idin lil mutum da ke a lahira su babu bishara ta alkhairi gare su haka nan su babu shara ta kirki gare su saboda abin da suka dinga gaya Allah suna gaya malaiko Allah suna gaya manzannin Allah يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم يزل المجرم ويقولون حجرا محجورا ويقولون لا hijran mahjura كنا ملائكون za su dinga سنة kidan حجرا ne za su dinga gaya suna حرام محجورا محرم عليكم الفلاح يوم أبو الهرم تاواني غريكو كسامو رب بابو ربو غريكو أمباكو مامي بسي وران الله سي أبو سسوكو بشارة بسامو أين هي ربوتا سيرا نبو بان كام أما وقت نشر حجرا محجورا حرام محرم الفلاح له وسامر ابو ايو كاي ودا ابو حرم تاو كوكما معنا تبيو ويقولون حجرا محجورا سنا فدا سو ملائكو سنا تشا حجرا حرام محجورا ابو حرم تاو ايو بشر بما يبشر به المتقون su waɗannan kafirai a yi musu bishara irin bisharar da za a yi wa mubinai masu tsoron Allah haramun ne su waɗancan kafirai a musu irin wannan bishara haka kowanne ne ba zai ɗau ma'ana ke nan su ba za su samu irin wancan bishara la a duniya la a lahira saboda irin abubuwan da suka gaya Allah da ta'addanci da kuma munanan kalmomi da suka gaya na وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نعم الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من تنكار أبن دسك أيكتا من عمل أيكي فجعلناه سيبك سياشي هباء وتقرأ منثورا أبن أيكتا a nan an ce musu aikinsu zai zama haba'an mansura saboda mai saboda su anan gani suke abin kirki suke yi wannan kuma kan da suke yi gani suke abin kirki suke rikan wani allah shi ne mai cecensu shi ne mai agajinsu shi ne mai tallafinsu shi ne mai afukukensa za su tsira wadansa za su rike su tsallake su raɗi gani suke suna wani abin kirki sai lahira ta zo sai su gaba kowai aikin ba su komai ba ba su ba ajiye musu komai da lada ba wanda suka rika din kuma bayan Allah ya gudu ba basu ma san ina ike ba ballanta na ya kawo musu ɗauki ya kawo musu taimako bal ta kansa ma yake to da haka kenan mun sanya aikin su ya zama mai haba abban tsoro wato ainihin ƙura ce wacce take yanayin abar dawa kamar kura ce ta taso gari ne kura ta taso duk ta watsar da shi sai mutum ya ji yana zaton akwai wani ba a cikin ƙwaryarsa sai tara a iska duk tabbash babu kawai a ciki ba ka za su tarar littafin ayyukansu babu komai a ciki saboda dama abin da suka yi babu dacewar shari'a ciki. domin ibadar da za a samu amfaninta sai ta cika shari'a sai an samu ikhlasi a ciki kamar yadda Allah ce ala lillahi dinul khalis addinin da zama na Allah ne to shi ne tabbata ga Allah wa ba umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad ba umarce su ba sai dan su bauta Allah suna ba su tsarkake addini to babu ikhlasi a ciki da ba wani Allah suka bauta na biyu babu koyowar shari'a a cikin aikin da suka yi bai zama ya yi daidai da ainihin koyewar shari'a to duk abin da zama bai daidai da koyar shari'a ba to shi ba bai shi ba kamar ba a yi shi ba kamar yadda ya zuwa ayoyi da hadisai na da musallallahu alaihi sallama wasu hadisin aisha eh ban amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya wani aiki babu umarnin mu akan wannan aikin ba haka muka ce ba fa huwa raddun za a da masa da kayansa babu shi ba za a karɓa guda ka alahira su zo sai su tarar cewa shi ba su da komai alhali da zato suke mai suna da wada Allah ya kawo misalai irin wannan aya a wasu wurare kamar yadda ya ce matsalar lalzina kafaru da rabbi a amaluhum karabadi nishtaddat bihin rihu fi yawmin asifin misalin wato kafarai wanda suka kafirce ubangijinsu ayyukansu kamar toka ne da iska mai ƙarfi ta zo ta kanta a rana mai guguwa iska ta zo kuma ta kan wato wannan iska wannan kayan kamar gari ne kuma iska mai ƙarfi da taso ya ka gani duk za ta ɗebe shi to haka ayyukansu za su ba za su je lahira ba su da komai haka ne cewa ladina kamar wa amalu ka kasarabin ya saba wasu zama'aru ba hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fawaffahun sa waɗanda suka kafurce ayyukansu kamar kawal wailiya ce a wani guri can da ake hangota kamar ruwa ne ya sabu zam'anu ba mai kishirwa yana da zaton wannan kawal wailiyar ruwa ce ne sai ya tafi gurin da niyya zai je isha hatta iza a sai ya je gurin lame jijo sai samu babu komai ashe kawai hasken rana ne ya haska titi sai ke zaton ruwa ne ko wajen Allah inda wa sai samu Allah kuma ya cika masa ya samu sa to haka kafiri zai zama yana yin wasu abubuwa na duniya yana da kamar aikin kirki yake sai ya je lahira ya tarba shi da komai Allah ya bada tsari أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة yan aljanna yau mai izin a wannan rana hairun mustaqarran su ne mafifita mustaqarran wurin zama wa ahsanu maqilan su ne mafi kyawun maqilan wurin baccin rana wato waɗanda suka yi aiki na kwarai domin dawa hisabi za a yi shi da cikin ɗan lokaci kamar dan dan kamar ido kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala wa ba da illa wahidatu kalamhi bil basar al'amarin kamar kwaya ɗaya kamar kiftawar ido dan da duk za a yi komai a gaba kenan kafin hansi an gama komai da komai yan aljanna sai su samu gurin da za su je su huta zuwa rana su an gama musu komai sun tsallake kafiri kuma a wannan lokaci yana yana yana can yana shan to don haka nan ba Allah ne ya kawo ne don aurawa ne a don hankalin ya fi karɓa amma idan ba haka ba ai babu au wannan lokacin hisabi da menene da hawa a ainihin sirari tuni ya riga ya zame ba ya yi kas wannan kuma ya tsallake har ya je an buɗe masa aljanda zuwa hatsi ya samu wurin da zai bancin rana kaga ba za a auna su ba da wancan mm. amma saboda hankalinmu ya zama ya samu ya fahimta da shi da Allah ya gaya mana ashabul jannati yan aljanna in ka auna su da waɗancan yau mai zan a wannan rana da fa za a yi hisabun nan a yi ma'auni a yi komai tun a wannan rana khairu mustaqar su ne mafifita wurin zama shi ne aljanna wa ahsanu baqila mafi kyawun gurin da za su yi baccin rana tun a wannan rana sun samu inda za su yi kailula saɓanin kafiri yana can cikin azab haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wasu ayat la yastawi ashabul nari wa ashabul janna ashabul jannati kuma fa'iz ɗan aljanna ba za su zama wato da daidai da yan wuta ba ɗan aljanna su ne suka tsira suka tsallake duk wannan gwamnatin da za a yi rana a kiyama ba kafarai kuma suna nan kuma sai inda Allah ya ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا يوم تشقق السماء بالغمام ترى نار السماء ذات كيتي bil da girgiji wadda mala'ikatu tanzila kuma za a saukar da mala'iku tanzilan saukawa mala'iku su zo su cika duniya ko su cika wannan guri sama a nan an faɗa cewa za ta kece kamar yadda allah ta wa ta'ala ya faɗa a tsorori da dama daga ciki sai zan sama'un faɗa ko idan kawakibun tathara daga cikin su idan sama'u shaqqat ba gani ko duk wanda ya nuna sama a wannan ranar za ta kikkice bayan ta kikkice Allah zai sa ta dinga tafiya kamar girgije yau ta tamuru sama'u mauran wa tasirul jibalu sairan duk alamu ne na firgici kai ranar ba za a nan da sama yau ba na ɗoyi sama ka ɗayi sijilli lilkutu da ba ba da a wala halkin yu'idu da duk da alamu ne na tsarbuka na rana alkiyama sa'an Allah ya sauko da malaiku gashi nan ba wannan rana ba fa mai takata sai Allah ta baraka wata kowa yana ta kansa har malai har har ulul azmi ranar suna jin tsoron kansu suna jin tsoron tinkara Allah ko tabaraka wata tunda idan aka tsaya a wannan rana rana ta zo kan mutane dab da bil ɗaya ko kuma bil da bashi gubi ya zo ya lullube mutane kowa gwargwadon aikinsa a ranar za a tsaya jugun-jugun har wasu su tunanin ba za su je gurin ulul azumi ko sa kawo musu ɗauki da taimako ba amma duk ulul azumin nan za su zama suna zazzabewa kowa yana kawo uzurin da zai sa ba zai iya tunkara Allah ba har sai dai an je ga Adam sallallahu alaihi wasallam shi ne zai ce alalaha alalaha kamar da ya zo a hadisin shafa'atu kubra da ba ni ne da wannan rana saboda Allah ya tara da wasa ranar shi zai je gaba ubangiji ya haɗi a ce tashi tambayi a baka faɗi abin da kake nema ainihin a baka saboda wannan rana an tanadi ta don daɗa girmama shi akan shauran annabawa da manzanni ulul azumi don haka a nan ne zai samu ceto daga ubangiji da aljanna su tafi aljanna da wuta su tafi wuta a wannan ranar almulku yau ba izini alhaƙulin rahman almulkul haƙ mulki na gaskiya yau mai a wannan rana lirrahman ya tabbata ga sarki a rahman shi kaɗai yake da ta cewa haka aka kira shi da maliki yau midde mamallakin ranar sakamako allah mamallakin kowallon da da kowace amma mai sa ka keɓance yau midde saboda a ranar babu wani mai musu babu mai musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba Allah ya masa izini don haka almulku yau mai izinin haƙƙun lirra kana yau mana alal kafiri na asira kana yau mai wannan rana ta kasance asirar mai wahala ce ƙwarai alal kafiri daga kafirai eh tana da wahala rana saboda abin da za a gaba da shi na hisabi da ba su littafi su karanta eh da huda hannunsu da hagun yau daga kirji ya bullo baya sadan a ba su littafi duk wanda rana ce mai wahala ainihin ga kafarai amma kuma rana ce mai sauki ga mubinai shi da allah ta baraka wata ala yake faɗa a wasu ayoyin ƙari a kan wannan eh, zalika yau bai irin yau bai asir alal kafiri na ghairu yasir alal kafiri na ghairu yasir wato ba mai sauki ba ce da kafirai wanda rana rana ce mai wahala sai da yin gare su Allah subhanahu wata ala ya sa ta zama mai sauƙi gare mu ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع Sabila? Da shi ne يزوى hadisi. cewa hakika ubangiji ne lallabe sama da damansa da riki kuma kasai baki ɗaya da ɗaya hannun nasa sun bai kuli sannan ce anal maliku anal dayyan ni ne sarki ni ne mai saka kowa da abin da ya aikata yau aina mulukul ardi ina shawarar sarakunan duniya aina jabbarun ina masu jiji da kansu a duniya aina mutakabbirun ina ba su girman kai a yau suna yi ina ba mai numfashi ba ba kowa ya ce eh? kowa ya ce ana sauraron hukuncin ubangi tunaka albulku yau mai izini alhaƙulin rahman da mulki nasa da shi kadai bayan bayan abin zalibu ka tuna ranar da azalibi zai yi cizo alayyadai a kai hannayensa sa hannu ya ciza ya ciza ya kula yana cewa ya laita ne ina ma ni ita hastu sabilan ma'ar rasu ina ma na rike hanya ta daidai ma'ar rasul tare da manzan nan da aka turo mu ina ma na yadda yi imani da shi na bi abin da ya zo da shi yana gunji yana ihu yana fatan ina ma ya yadda da manzo ya karɓa abin da ya da shi ya yi imani da shi ya yi aiki da shi amma kuma babu fa'ida ya riga ya wuce ya wailati laitani ya ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا آه. shi dai kafiri yana cewa ya wailata mai kaitansa, laitani ina mani shi yana faɗa ina mani lam attakhid fulanan qalilan ban rikiwa da badadai ba wanda ya rika ya batar da shi a duniya kowa bayan Allah tabaraka wa ta'ala a kafurci a rikarsa yi cewa shi ne gatansa shi ne cetonsa shi ne kazaɗinsa da gaske ya rike shi haka ba ranar zai zo yana cizon yatsa yana cewa ina ma ban rikewa da shi ne ba daɗina ba a abin ina ma zo na rika shi ne ba daɗina ranar zai ta cizon yatsa eh? yana cewa laƙar adallani adin zikiri wanda na riga din nan shi ne nake ganin mai ceto na shi ne mai matallafi na shi ne ba a gaji na to da qad a an zikiri ya batar da ni gaba da tuna wannan rana cewa fa bai ba yadda wannan rana take faɗa ta gaskiya ba cewa yau fa babu wata ware da ware a sai inda Allah sai hukunci kawai yana hannun Allah amma sai nuna masa cewa ai shi ne ci shi ne ba ma'agaji shi ne ba tallafi. to yau lalle ya fitar da ni gaba da tuna wannan rana tunawa ta gaskiya ba da izja'ari bayan zikirin ya zo mu shi ne be shi ne ƙur'ani bayan ya zo mu ƙur'ani ya gaya mu duk gashi mai da abubuwa almulku yau mai da haƙulin rahman كان يوما على الكافرين عسيرا يوم يعض ala على يديه duk ƙurari ya gaya mun amma kuma sai kautar da ni gabar wanda ya sa ni shi ne ke bi shi ne yadda shi ne mai ceto mai kaza wa kana shaitanu lil insani hazula shaitan hazula bi yawan tabar da wanda ya bi shi ne bi yawan tabarwa ne lil insani ga mutum ainihin a wannan rana idan mutum shaitan da ya ziga shi ya bi hanyarsa ba ranar zai tabar da shi Rana ranar zai taɓar da shi ya ce bai san shi ba ba eh, ana bi musu rikhi kuma ma tun bi musu rikhi ni ka fartu bi ba a sharaktu wani bi kawo haka za ce za ka furci abin da kuka tara da shi ba zan iya ce tanku da komai kuma ba za ku iya taimako na da komai ba abin da zai gaya musu ke za ta luri wa luwa a kusa kan ku zargi ni ku zargi kawo da duk abin da zai gaya musu ke ba ranar zai taɓa da shi to haka nan in ma wani ne shaidani ne na mutum to shi ba haka zai tabar da shi mun gani da mun gani yadda ayyada da ta gabata wacce muka karanta game da annabi isa da uzairu da mala'iku allah ya turke su ku kuka ku ne kuka ce a bauta muku ko ba bayan allah ta wa ta'ala haransu ba su ma sai sun kubutar da kansu sai sun ƙarar wanke kansu a gaban ubangiji to ya kuma waninsu wanda bai kai su matsayi da daraja ya yadda shi ne abin bauta ya karɓa kuma su bi shi akan haka to a ranar duk zai tamar da su zai kuma a ainihin kofuntar da su bale ya musu ma cewa bai san su kenan sai su je san kuma ba za su kafa za ka kira shi abin da ya bi mutum ya rike ya riki bauta Allah tsantsa kamar yadda ta zo bisa koyewar annabi sallallahu alaihi wasallam to anan ne ceto zai sa zai sa domin abin da Allah ya umarce ka da shi ke hmm? abin da Allah ya umarce ka da shi ke cewa da karkara lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman da yarjullaha wal yawmal akhir wa ma kuma rasulu ma na نهاكم ma'anu fantau kaga kana da hujja ga shi eh kai ka ce mu zo shi ka ce wa ba ta kuma rasulu fa su bin sa da shi ne abin da ya zo da shi na karfa ne aiki shi sana abin da ya hana ni shi na hannu kaga kana da hujja ga shi amma sai zama ba shi kamo wani gamcan a bisa ra'ayinsa da sarransa da shirmansa ka ga baka da wata makama kenan da zaka kafa hujja da ita a gaban Allah ta baraka wata za ka kira mutum ya zama mai takatsantsan a cikin biyayyar da su in ta zama ta dace da biyan Allah da bin Allah wannan ke sai mutum in ko ta zama aka san haka to sai mutum ya kauce domin gobe alkiyama kan ku zo kada jayayya da kai da wanda ka mutu وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ومن زال عليك كارا الله dangane da wanda suke kauracewa alkur'ani wakalar rasulu manzo ce ya rabbi ya ubangiji inda qawmi hakika mutane na ittakhadhu hadha sun sirriki wanda a mahjuran abin kauracewa to kauracewa din yana daga cikin kauracewa fakara kana iza iza tuliya alaihim alqur'anu aktharu al wal kalama fi ghairihi hatta la yasma'u in ana karanta musu alkur'ani sai su dinga maganganu suna daga murya wai dan kan su ji alkur'ani din ba ballantana su karbe shi sai aiki da shi kiran wanda za a zama ana karanta alkur'ani shi yana hayaniya yana ihu kaga sai ya hada cikin wannan na biyu tarkul imani bi rashin imani da alkur'ani ana karantawa amma baya kara mutum imani bai zama kamar yadda Allah ce wai za tulat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma karanta musu ayoyinsa tana ƙara musu imani to shi imaninsa baya karuwa da alƙur'ani lokacin da ake karanta abu na uku daga cikin ma'anar ƙaurace masa tarku tasdiqihi barin gasgata shi ƙur'ani yana cewa yi kana cewa ba zan yi ba yana cewa bari kana cewa ba za ka bari ba to kaga wanda menene shi ba ƙaurace masa yana daga cikin ƙaurace masa tarku tadabburi rashin barin kula da lura wata fahurihi da fahimta abin da ƙur'ani yake koyarwa mutum kawai dai karantawa yake amma baya lura mai ƙur'ani yake koyar da shi da yake ce masa yayi da yake ce masa ya bari na biyar tarkul amali biyu wata zali a wamiri wani shi dami zawajiri barin aiki da ƙur'ani da barin bin umarnin alƙur'ani da barin da ya santa abubuwan da ya ce a nisanta mutum kuma yana kutsa musu to wannan yana daga cikin kauracewa alkur'ani to wannan ba shi ne babba ya zama abubuwan da qur'ani ya ce a yi kai baka wanda ya ce a bari kai baka ba eh? mutum ya cewa alkur'ani mutum ya yi nisa da alkur'ani da duk waɗannan abubuwa guda biyar suna daga cikin kauracewa alkur'ani kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin aka muka sanya wa kowane annabi makiya minal mujrimina daga makafarai mushrikai kowane annabi an sa masa bankiya wanda suke wahalar da shi to haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam an sa masa irin su Abu Jahil irin su Umayyah bin Khalaf wanda suke ta faman wahal da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa to da haka wannan hakurkurtawa ce gare shi cewa ba shi kadai ba waɗanda suka gabace shi ba an jarrabe su da irin wani shi ba ya haƙuri da su allah zai masa maganin su kuma ba shakka allah ya masa maganin su tun abadar ire-iren su duk aka gaba da su baka fa bi rabbika ya isa ubangiji ka hadiya mai shiryawa wanda ya so ya shirya da shi wa sirar mai taimako ga wanda ya so ainihin ya bashi taimako musamman wanda ya riƙe alƙur'ani yake aiki da shi to zai samu taimakon ubangiji kuma ya samu shirya ba ta ubangiji ta baraka wata domin shi shine babban abin da yake shiryawa zuwa hanya wacce take mikakkiya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru da alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana bakithina fihi abada haka wanda ya ya riki qur'ani bai ƙaurace masa ba a bisa waɗancan abubuwa da aka faɗa to ba shakka ya samu shirya kuma ya samu taimakon Allah ta baraka wata Allah ya shirya da mu kuma ya kawo da ɗaukin sa da taimakon sa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in